Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da Fara'a da Nomal da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Rido kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 17 ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu jihohi da kuma hukumomi a Najeriya na ƙoƙarin inganta kafofin labarai kamar kowace ranar Laraba za a ji maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad. Garba Awal zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar Kamaru. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce za ta ɗauki wani matakin da attorney general na amurka ɗin jeff sessions ya bayyana da cewa na ba sabon bane na neman bari babban kotun kolin amurka ta kawar da hukuncin da wata karamin kotun ɗaukaka ƙara ta jihar california ta yanke inda ta hana wa gwamnatin tarayya jawo shirin ba da kariya ga matasa da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara birki shirin da ake kira daka a jiya talata ne gwamnatin shugaba donald trump ta ba da sanarwar niyyarta na neman kotu koli ta sake nazarin wancan hukuncin ana ɗaukar matakin a kan uh, na ba sabon bane da yake gadin gwamnatin tarayya ta bayyana niyyarta ta canja shirin daka tun ma kafin ita wancan kotun ɗaukaka ƙaran ta birnin san francisco ta kammala yanke nata hukuncin attorney general sessions ya gabatar da hujjar cewar hukuncin wancan kotun hukunci ne da hankali bai ɗauka ya ce hakan kuma ya saba wa doka musamman ma a ce wai alkali guda zai ɗauki ko kuma zai yanke hukunci da zai shafi ƙasa baki ɗaya a kan shirin nan na daka a wani lamari na daban da ya shafi bakin haure kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gaya wa wani taron 'yanci rani da ma'aikatan tsaro cewa zai matsawa hukumomin ƙasar burtaniya lamba su inganta birnin kale don a tabbatar da cewa ba a bar bakin haure suka ratsa cikinsa suka tsallaka zuwa cikin ingilan ba shugaban na faransa wanda ake sa ran zai gana da firaministan birtaniya theresa may gobe alhamis ya ce zai yi mata magana game da bukatar birtaniya ta zuba jari sosai wajen inganta birnin na kale don karfafa shi musamman da yake yanzu ana ta maganganu a kan yadda shirin brexit zai shafi al'amarin shiga da fita na bakin haure macron ya ce bai kamata a kyale garin na kale ba ya zama wata hanyar shiga ingila ta bayan gida shi dai wannan birnin na kali da ya yi ƙaurin suna saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan sansanonin bakin haure na ƙasashen turai inda tarihin 'yanci rani musamman daga ƙasashen afghanistan da larabawan sudan da eritrea sukan zo su zauna ganin cewar tazaran da ke tsakanin teku da garin ba ta da yawa kuma ana iya tsallakawa cikin ingila cikin sauƙi gwamnatin shugaban gwamnatin amurka shugaba donald trump ta bayyana aniyarta na rike tallafin dala miliyan 60 da take baiwa wata hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya don taimakawa falasɗinawa 'yan gudun hijira wata mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka hida nowat ta faɗa jiya talata cewa wannan hukuma tana buƙatar a yi mata abin da ta kira kwaskwarima sosai a can dai amurka ta ɗau niyyar bada gudunmuwar jimlan dala miliyan 125 ne ga wannan hukumar ba da agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya da a takaice ake kira unrwa to amma kuma sai aka sake shawara ta ce za ta bada dala miliyan 60 ne kawai ta riƙe har zuwa can gaba bayan ta gama abin da wani jami'in amurka ya bayyana da cewa sake tunani a kan lamarin babban aikin wannan hukumar ta unrwa shine ba da agaji kan a fannonin kiwon lafiya da ilimi da wasu ayyuka ga falasdinawa da ke zaune a yammacin kogin jordan da zirin gaza da jordan da lebanon da kuma syria tun ba yau ba shugaban na amurka donald trump ya yi barazanin tsinke tallafin da amurka ke baiwa falasdinawa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madugun 'yan adawan ƙasar kenya raila odinga da sa ta national super alliance ko kuma wato nasa a takaice kenan ta kalubalance sakamakon zaben shugaban ƙasa na zagaye na biyu da aka yi a cikin watan oktoban bara ya sha alwashin gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin sabon shugaban kasan a ƙarshen wannan watan janairu idan ba a zauna aka tattauna tsakaninsa da shugaba uhuru kenyatta ba a wata hirar talabijin da ya da sashen swahili na muryar amurka odinga ya yi watsi da sukar da ake masa na cewa barazanar nada kansa a ranar 30 ga watan janairu da ake yi wata dabara ce ta neman a tattauna da shi a kan raba ikon kasan da shugaba uhuru kenyatta sai dai kuma duk da irin kalamai masu tsauri da yake yi odinga ya ce 'yan adawa na bukatar tattaunawa da jam'iyya ta jubilee mai mulkin ƙasar kenya labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To mu fara yada zangon arewa maso gabashin Najeriya inda a ci gaba da ƙoƙarin inganta kafafen yada labarai wanda jihohi da hukumomi ke yi an yi wani taro a birnin Gombe na arewa maso gabashin Najeriya ɗin. inda ƙwararru suka gabatar da shawarwari daga gwamban ga wakilinmu abdulham muhammad da rahoton in ji cewar farfesa fati shugaban tsangayar koyon aikin jarida na jami'ar ado bayero da ke kano akwai kalubale kan 'yan jarida da kuma gwamnatoci don cimma muradin samar da sahihan labarai masu inganci wa jama'a wannan kalubale ne ga masu aikin jarida namu na gida su ma su tashi su san zamanin da suke yin abin da suka ga dama ya wuce kuma yanzu zamani ne ko su tashi ko kuma a bar su ko kuma ba mai sauraron su advertiser ma ba za su je ba kuma gwamnati ta san cewa idan bata inganta aikin rediyon ta ba mutane za su rika sauraron kararrayi da kuma maganganun da ba su ba a telefon kuma ba yadda za a yi su tare ba yadda za a yi su hana saboda haka hanya ɗaya ita ce su gyara nasu so da su ma nasu ana ta yi da su idan ana gogawa da su a gawa zai fi gaskiya amma me yasa kike ganin an fi raja'a akan kafafen yada labarai na kasashen waje sai ka ji da namun ba da ingancin aiki ba da ingancin kayan aiki kuma sun siyasar da abun su faɗi abin ba shi ba mutane kuma sun gaji da jin irin wayannan labarai da kullum abu daya he said he described he lamented he explained sun gaji da wayannan abubuwa saboda haka dole ka bincika kuma ka faɗi gaskiya me yasa mutanen mu kowace safiya za karfe shida suna kan BOA shida da rabi kun koma BBC bakwai sun koma Radio France bakwai da rabi suna Radio Germany da rana ka da dare ka sun zama kamar daga sama wahayi ake musu me yasa saboda mu ma'aikatanmu na nan ba su da wannan courage na bincikawa ba su da kayan aiki sannan kuma karafunan nasu masu matattu ne sai dai kuma domin tunkara waɗannan kalubale ne gwamnatin jihar gombe ta kafa kwamitin lalubo hanyar cimma wannan bukata alhaji ahmed aminu shine shugaban kwamitin ga irin shawarar da ya bayar don haka in ana son gwamnati ta sami wato ainihin tabbatar da cewar tana yin wato eh, kwanta da zakara to kamata ya ce ita ma ta inganta nata gidan rediyo da nata gidan talabijin ya yi daidai da zamani kenan a nasa jawabin kwamishinan yaɗa labarai da da kai na jihar gombe wannan rabul umar ahmed na faɗa don na faɗa ya ce wannan mataki ya zama dole a ɗauka domin tafiya da zamani a fannin yada labarai wannan mataki ya zama dole ne mu ɗauka kamar abin da hausa suke cewa wai gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba kafar da muke ji ta watsa labarai a jihar gombe wanda ta hada da talabijin da rediyo gombe media corporation kenan gmc muna so ta zama daidai da zamani na abin da ake cewa digitization wanda shine yanzu a ina ake kai to muna ƙoƙarin mu yi wannan bayan wannan gwamnati ya kamata ta ƙara mana wasu na'urori yadda ko wani saƙo da sassa a wannan faɗin jiha za a dinka jin duka al'amuran gwamnati yadda ake gudanar da su to ganin haka mu ga ya dace a zo a naɗa kwamiti su ba mu shawara a bisa abin da zamani yake tafiya da shi mu ma mu zama daidai da zamani Lohab Muhammad muna Amurka daga Gombe a Najeriya. Rabuna ya mai ba ni jarida in karanta. Ina wannan haka yake a kuma gaida abdul wahab kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan bawa sakandami kanan zaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da ya san kalife yana laraba Anye godo godo da ba da mamba na kololo. Ige da ba wa da de ba ka ba in ba mota. Kai Allah di kan ka ba wa ban ta kanan ba wa A yawan da na so maza magulza injin na san magulgata ya. Dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shi da alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza. To Allah ji kan shata mahdi mai dogon zamani yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A watan Maris na shekarar 2014, 'yan Najeriya masu ɗan yawa sun mutu a wurin neman aiki na hukumar kula da shige da ficen baƙi ta Najeriya wato immigration. Wani al'amari na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna ma duniya irin mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya, musamman ma matasa, waɗanda wasunsu sun yi shekaru biyar har zuwa goma da kammala karatu amma ba sa da aikin yi. A wancan lokaci, a inda aka so yin jarabawa ga masu neman aiki a Abuja, an ce mutane fiye da dubu ɗari suka yi cincirindo. Su kansu kamfanin da aka ba su aikin shirya jarrabawar mutane dubu sittin da hudu suka gayyata domin jarrabawa a nan filin wasa na ƙasa da ke Abuja. Irin wannan abu ya faru a dukkan cibiyoyin da aka shirya gudanar da wannan jarrabawa kamar a Benin, Mina, Fatakwal, Kano da kuma Lagos. Irin wannan yanayi na mummunar rashin aikin yi a Najeriya yana haifar da 'yan damfarar da suke ƙara jefa marasa aikin yi a cikin ukuba ta hanyar nuna musu cewar akwai hanyar da za a iya samo musu wannan aiki to amma bisa sharaɗin cewar sai sun biya wani kuɗi mai tsoka da akasarinsu ba sa da shi sai dai su je su ciwo bashi ana damfarar mutane sosai musamman a ƙaryar za a samar musu da aiki a ma'aikatu da hukumomi da kamfanoni waɗanda jama'a suke ganin cewar suna biyan albashi mai tsoka ko kuma dai akwai wata hanyar ta samu a ciki. Wannan batu na samun aiki a hukumar shige da ficen baƙi ta Najeriya a shekarar 2014 shi ne aka yi amfani da shi wajen damfarar waɗanda za mu fara jin batunsu a yau. Sunana Yahuza Ibrahim, wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari akwai wani mutum da ake ce ma alhaji lawal yana zaune a airport junction nan abuja to muna zaune cikakken sunansa alhaji lawan ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da alhaji lawan bagoguri muna zaune a unguwa ɗaya sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka sai muka same shi da ni da wani malam alha na ce muka ce don allah ya taimaka mana da hanya aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration sai ya ce to mu bari zai bincika mana da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam alha shi malam alha sai ya kira ni da ya kira sai ya ce to hanya ta samu amma tsakani ga allah su ana ba su na goro muka ce to na je muka yi magana da su muka roƙe su muka roƙe suka ce a'a su abin da suka sani za su iya samar da wannan aiki amma sai an sallame su na ce to nawa ne abin da za a baku su waye ne masu neman na goro shi alhaji lawan da shi abubakar wani dan yobe da shi aminu ana ce mai aminu abubakar yana aiki a ministry of education yanzu yana da kujera auditor a wurin wato tambayar da nake Eh, na goron ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su ko kuma eh, su waɗannan mutanen masu manyan mutane ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi aminu kenan aminu abubakar wanda yake aiki minister of education ya zama alhaji lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan mm-hmm. to shi ne ya tsaci lallai su ga abin da suke ansa sai an ba su 250 naira naira 250 ko 250 muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun sa mu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa masu wannan magana da muka amsa masu suka ce to sai a kawo idibas ya kawo wato kudin kafin alkalami kenan advance to kudin kafin alkalami advance ni na ba da dubu ɗari akwai wani yaro sagir abdulrahman ya ba da dubu ɗari da goma sha biyar akwai izira dauda shi ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin a bisa alkawarin za su sama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan a bisa wannan alkawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi alhaji lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kuɗinku ba ta yiwa in yi maku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a ba ku kuɗinku ba muka ce to shi kenan tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai ma shi aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tun da aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba yanzu muka zo wajen alhaji lau muka ce to alhaji lau yanzu gashi muna shekara ta uku aiki bai samu ba ina alkawarin da kai mana na maido kuɗi ya ce i e, tabbas ya yi mana wannan alkawari wato wannan abu ya faru ne tun zamanin mulkin jonathan wannan abu ya faru ne tun lokacin mulkin jonathan ɗaukan ma'aikata da aka yi wanda mutane suka bar mutu aka soke sakamakon wannan to a wannan lokacin ne wannan abin ya aku to shi alhaji lawan yanzu da muka yi mai magana ya ce lallai wannan magana akwai ta zai maido kuɗi muka tarza shi muka tarza shi yanzu akalla wajen wata shida kenan don tun farkon wannan shekara muka fara magana to ya ce mana yau ya ce mana gobe abu ya zama yaudara sai yaudarar da mu yake yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba har yanzu magana nan da muke da kai yanzu abun da na sani a kai ya gara wasu daga cikinmu ya maida masu wasu bangare na kuɗi akwai wanda daga cikinmu ko kwabo bai ansa ba saboda haka muke nema a taimaka mana a kan wannan al'amari da ya auku tsakaninmu da shi. Wato abin da za a so a sani a shi alhaji sani ne shi ne ke ma'aikatar ilimi ko? alhaji aminu abubakar alhaji aminu abubakar ah, kuna da tabbacin ah, shi wakilin naku ya je ya kai masa wannan kuɗi to shi alhaji aminu abubakar muna da tabbacin ya kai masa kuɗi saboda akwai lokacin da shi ya kai mu wajen shi a nan ofis aka same shi gabanmu aka lissafa abin da aka bashi ya ce i haka ne ya kawo mai saboda haka muna da tabbacin ya bashi wannan kuɗi wato shi dai lawal bagobiri yana nan a abuja ne ga goburi yana nan a abuja ɗazu ka ce akwai kuɗin da ya dawo da su kamar nawa ya ba ya dawo a sauran mutane da yan kudaden su ciki e to ni dai daga ciki ya bani dubu arba'in ya ba shi sagir abdurrahman dubu ashirin a cikin kuɗi shi izira shi ne ba ya samu ko ba har ya zuwa yanzu magana da muke shi ko bai samu ba yanzu jimilar kuɗi nawa ya dace dawo muku da su gaba ɗaya zan ku gamsu cewa biya ku to yanzu jimillar kuɗi ya zai dawo mana da dubu ɗari hudu abin da zai dawo da shi kenan sai dawo da naira dubu ɗari hudu to yanzu me waɗanne irin matakai kuka ɗauka zuwa yanzu ganin cewa kun samu an dawo muku da kuɗin da kuka bayar to matakan da muka ɗauka mu dai iyaka haƙuri mun yi haƙuri game da wannan al'amari saboda haka yanzu duk iya matakin da ya kamata mu ɗauka muna kira ga gwamnati da lauyoyi da hukumomi na human rights su shiga wannan al'amari a kwata mana mu a hannun waɗannan azzaluman mutane tunda mu dai mun shiga aikin nan da zumman mu taimaka wa ƙasanmu to sai Allah ya sa muka faɗa bisa kuskure muka shiga hannun mayaudara suka cuce mu suka damfare mu kuma mutanen nan har yanzu mun san su muna ganin su kuma akwai irinsu da yawa a nan cikin ƙasai amma za a yi mamaki a ku da kuke ganin kuna da kishin ƙasa ko yanzu kun taba jin labarin ana sai da aiki har a bada kuɗi eh, da na aikin gwamnati to mu dai ko ba mu taba ji ba gashi yanzu ya faru gare mu kuma irin waɗannan a najeriya da tabbaci da cin hanci da rashawa ai suna da yawa a cikin ƙasa jarabawa ma kana iya ci yan cin hanci da rashawa su soke yanzu alal misali na gama national diploma tun 2008 na gama nike fafutukan neman aiki har kawo yanzu ban same shi ba bahaushe ya ce idan ruwa ya ciwo mutum ka miƙa mai takobi kamawa zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗannan mutane har suka samu sa a yaudaran mu idan mu ya riga ya rufe a busa neman aikin in ka ɗauki 2008 zuwa yanzu shekara nawa mutum ya gama karatu kuma yana neman aikin nan ba kwance yake ba bai same shi ba har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane damfara kan batun samar musu da ayyukan yi a najeriya musamman ma a hukumar kwastam da kuma wannan da aka ji za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mako mai zuwa a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya to a gaida mai kahon karo ba yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar kamaru inda shi kuma awwa garba zai gabatar mana da shiri na gaba Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info an da ta ruwaito mana cewar shugaban jam'iyyar adawa ta CPC Edis Kawala ta soki gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wajen jan kafa take yi a kan rikicin 'yan awaren Ingilishin kasar wanda yanzu haka yake nema rikide ya janyo wa kasar 'yan yakin zunkuru. Jaridan Camel Press kuma ta labarta mana cewar kasafin kudin shekarar 2018 gwamnatin kasar Kamaru za ta karkata akalanta ne domin samun kudaden shiganta a babban tashan jirgin ruwa na birnin cinikayya kasar duwala kasancewan kasashen nahiyar afirka ta tsakiya suna amfani da wannan tashan jirgin ruwa wajen sauke kayayyakin su daga kasashen turai sai jaridan Kamarun tribune an da ita ma ta hango mana cewar shekara dubu da goma sha takwas ɗin nan gwamnatin kasar kamaru ta ce za ta mayar da hankalinta ne kan gina manyan hanyoyin kasar da ma kananan hanyoyi musamman mata bangaren karkaran kasar domin inganta rayuwar al'ummar kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan eden an da ita ma ta shaida mana cewar wata motar safa mai dauke da fasinjoji 74 ta yi hatsari a kan hawan jigawan dutsen garin can da ke jihar yammacin kasar kamaru an da mutane 21 ne suka sheka barzahu sama da guda 40 kuma suka jikkata jaridan emergence kuma ta ce ƙungiyar malaman makarantu sun yi wani kwarya-kwarya zanga-zanga a birnin yawunde an suke neman gwamnatin kasar ta yi kokari na duba al'amarin albashinsu amma ministan ilimi mai zurfi Fami Dongo ya yalashe su ya ce za a duba al'amarin nasu sai jaridan Informatin anda ita ma ta tsegunta mana cewar a karamar hukumar Nkam da ke jihar yammacin kasar Kamaru an yi wa mahaifin dan majalisar dokokin kasar Gaston Komba kisan gilla amma sojojin kasar Kamaru sun kammala bincike Anda aka yi jana'izarsa ranar 13 ga watan Janairu 2018 din nan jaridar la yau kuma ta yi hira ne da tsohon dan takale daɗin ƙasar kamaru kuma mai tsaron gidan ƙasar antoine bell an da ya shaida wa jaridan cewar babu makawa ƙasarsa ta kamaru za ta haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka na shekara dubu da goma sha tara sai jaridan le an da ita ma ta ayyana mana cewar hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar kamaru za ta fara binciken kwakwaf akan waɗansu ƙananan masana'antu masu wallafa maganin nuka a ƙasar cewa cewar irin yadda ake samun waɗansu ɓata gari suna sayar da maganinuka marasa tushe. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridan The Guardian ta ƙasar Kamaru, an da ita ma ta shaida mana cewar babban jam'iyyar adawa ta SAF wanda ni jamfundi yake jagoranta sun ce za su gudanar da wani babban taron su na ƙasa a ranar 22 ga watan Februari mai zuwa 2018 domin suna neman sake sabon lale Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. a gaida awal yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. ko suna na aminu shayi garin garbace da kamar kuma ta bali ta tare da najeriya hakika dangane da waɗanda rigimar donata da baba gasa da kuma wasu yankuna na wannan wurare matsalar tashin hankali ya shafe su kuma suke kokawa da cewa ba a tallafa musu ba ko kuma ba a ma taimaka musu ba a gurbatance hakika mun ji takaicin wannan rashin taimakawa gwamnati ta al'umma ce al'umma kuma su ne suke bayan gwamnati fatan Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan tashin hankula da mari rigingimu da suke addaban yankunan mu da ma kasama baki ɗaya. Assalamu alaikum wajen Amurka. yawan gaskiya gare ku. Suna na shugaba Iliya Mai da Sayi. alhakin kasuwa zancen daura ta tare Najeriya. Hakika yan boko haram da aka suka tuba to hakika ya kamata gwamnati ta duba da zo na yi maslaha a tsakaninsu a sami zaman lafiya. Kuma ya kamata inda wani jari ma a taimaka masu kama sana'a. Salamu alaikum. Sana Muhammad Zalanga a kwallon haɗe ga Jigawa Najeriya. Muna kira ga ɗan takarar kasar kenya shugaban kasa ronald obinga da cewa kada ya aiwatar da abin da yake bukatar yi na rantsar da shi a ranar bai kamata ya rantsar da kansa ba kuma ya kamata ƙungiyar kasashen afirka sa baki a cikin wani al'amari kada bar abin ya zama matsala ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula kullum sun yi amfani da wannan dama a sanar da sabbin 'yan takara na siyasa na apc cewar in za su bugo hoto su bugo hoton su zalla don sun bugo hoton sun haɗa hoton shugaba buhari gaskiya kawai suna yaudarar mu yana mun san ba su da hali irin na buhari haka ka gama hoton su da hoton buhari bai samu zaɓe su ba tabbas mun sani kawai buhari ka ne mai kyau na in dai suna so to zai su gyara halin amma kowanne ɗan takara ya gama hoton da hoton buhari saboda ya san buhari ya da farin jini a gun talakawa mun riga mun gane an kuna rabuwa shi ne bukata ku to biya ku kasa hali da nasa a can kare kuma na ba wa shugaba buhari shawarar cewa allah ya kai mu dubu biyu sha tara lokacin daga kare daga hannun kowane ɗan takara domin kawai sun amfani da shi ne su biya bukata su kuma su kasa koyi da halinsa ya bar kowa kawai kowa halinsa ya kai mai magana malam malam ya zanen kula kwallo assalamu alaikum sashen hausa na muya amerika mai magana ni ne inuwa abdulmalik unguru daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina so na yi amfani da wannan dama domin na jajanta wa 'yan kasuwar garin fataskuman da ke jihar yobe wanda suka da ibtila'in gobara to saboda haka muna addu'a Allah ubangiji ya mayar musu da alkhairi ko muna kira ga shugabanninmu na Najeriya da ma na jihar Yobe baki ɗaya da su kawai waɗannan mutane tallafi domin sun yi asara wacce ba ƙarama ba. To yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce an kama wani mutum da matarsa a ranar Litinin bisa zarginsu da ɗaure yara goma sha uku a cikin yanayi mara tsafta a cikin gidansu. an ba da belin david da uwar gidansa louis turpin a kan kudi dala miliyan tara yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike akan azabtarwa da hadarin da suka jefa rayuwar yaran a ciki daya daga cikin yaran ne ta tsegunta wa 'yan sanda abin da ke faruwa a cikin gidan nasu da ke birnin paris kusa da los angeles ita wannan yariyar mai shekaru goma sha bakwai ta arce ne daga gidan kuma ta kira 'yan sanda akan wayar salula To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.